ya ba shi hukuncinsa ke dan yadda dai ban gaurin ba hmm? eh. wa ahsabu to ina tsammanin sa eh walau bi audi eh, ina jin cewa ce wancan ce washarabu ce walau bi audi ko da da ice ne ta'aridahu alai wanda zaka gidda shi gidda ya shi akan ko zaka gabatar da shi a al bid'u fi ta'ami sharabi bid'o'i a abinci bid'o'i a kayan sha wa amma ma adathahu nasu abunda mutane suka kirkira shi fi hadhal babi alladhi huwa babu ta'abi was sharabi من البدع الشيطانية فمن ذلك طعام خاص للرجل a yi wa mutum abinci na musamman a'a kai ba mamaki bai fito ba zai ma fito a gare ka ba amma aya santa ya gani mala ibrahim ma ya gani a kai kuma ya za a yanka to ibrahim ɗayan to shi nan tun da yake ne misalin mutum a gida ba yana sa a masa abinci na daban ba a yi wani gidan daban a yi wani talakawa daban to wannan abu bidiya ne da ka ɗebo su nan ka riƙe su tun zai abinci a yi gaba da hmm? a'a me yasa na gidda azumi ai azumi daban kai ma kafin da ba irin wannan ne so kuma wanda suke yi ba saboda azumi suke yi ba yauwa magana a fili take ya kace dai ta yi ta taɓo eh ya yi wannan ai lalura ne masu lalura ko wanda za a ce kaga dole ne a yi wa mutum abinci yana da ba su gane ke ko menene ne Eh, hawan jini ko menene shi ne dai ciwon siga ba su ne ba sa cin komai ba to kaga wannan ai ina da ina da ina da dalili amma wannan ba shi ne ba kai ma da gankai akwai akwai daban soyen akuya daban soyen kaji daban na tolo-tolo daban eh, farfesun kifi daban wane ne daban wannan yana rufe

bayi ma ba ma ‘ya'ya ba ba mata ba bayi ma in suka zo shi za su ci. Bayi har bayi ake magana fa, ba ma na kuna ‘ya'ya ne da mata ba, ko su kanne To a wani lokaci matan ne suke zama su ma kansu ce ba za su ci kaza ba su dafa ma kaza. Kai sarkin tuwo ne to ga tuwonka amma mu za mu ci tuwo ga wanda za mu ci. Ai kaga bai kamata ba. kyanta gida a tafi da shi bai da ko kuma a'a a zuba abinci sai ka ga an ɗauki magi an haɗa wani da shi wani kuma ba haɗa masa da shi me zai sa ba za a ɗauki magi duka a sa a miyan ba a kaɗa ta zama bai ɗaya in siga ce a zuba ta iri ɗaya a jiya wannan kaga shi ne mutabadaru wani masu cewa ni ba na son siga da yawa nadir ne ba a hukunci da wannan akwai wani wanda ke shi a fi sama ba shi na shi ba su ga to amma a gida za ka san dana birai da hmm. ah. shi ne to wannan ya daga in misali ita matar ta yi haka ai kaga ba ita ce matsalan ba mai gidan ne matsalan in ya san haka wajibi ne shi a ah. wani a mai gidan ne ai ta mata ta ne duk inda za su daɗa da gidan yawwa kuma ma da a samu abu na ita matan ta yi haka illa dai wayanda suka bullo da asalan a gida ana cewa dai kaga in za a zuba da ya kamata a fara zuba mai gida na shi ya kamata an yi kaza na shi wannan kaza bai kamata a ci abinci ba sai zai ci abinci to wannan duka ana iya zama a daidaita shi to amma nan a ce na shi na daban ne ake magana shi yake magana bidiya ne kuma ma ba a karanta ba da ku bari a karanto ke la ma za ku samu mafita a ciki amma ma a hadasa su fi hada albabi alladhi huwa babu ta'ami wa sharabi min al shaytaniyati fa min dalika ta'amun khas lirrajuli ai kaga duk mun san wannan la ya taju ila bayani ba wanda ba ana magana na lalura ne ba ba ana magana na wane ne ba a khasun abincin sana shi wa kauru wa kudu khasu taufa kofin sana daban hmm? kwata kofin na daban wannan dai, gaskiya ya daki al'adamu <laughs> hmm? tunda al'adamu ne duk inda ka biyo kaga kwanan mai gida daban kofin mai gida daban wane ne na mai gida daban komai na daban to shi da su zaka ga ɗan gida ne ya san komai shi ne da ya ɗauki guduman shi sai da ya je kan tsakiyar inda bidan take hmm, ya kwatsai saboda kaga ai annabi na cin abinci da Aisha to kofin eh, me yake da suna akushin da ake cin abinci da shi ake wanka saboda tsaba gudun duniya to yaushe ne za a ce wannan namin gida ne da ba suna wanka wani yana kantace ina kallon miya miya ciki eh a zo kai an tashi irin abinci to ai gaskiya ne ana yi ne in ba kwa zo wanda ke ta sai ga an samu set amma na ka sai ɗauko kofin eh, marfin daban kulat daban wai yara ne suke tsiya da juna irin samarin nan yace in Allah da zan yi aure kwanan nan zan dinga zubo maka abinci amma marfin daban kwanon daban <laughs> ce to ba na zo tun bayi auren ba tukuna ce za a sa kwanon ka kullum za a dinga zama maka abinci amma marfin daban kwanon daban da mai gida ba a sa masa marfin daban kwanon daban don da kwanon komai sai set to amma eh, to haka فمن da rajuli wa kuzun خاص wa huwa bid'atun tab ga ta nan gaba to karanta da ganku muharramatan ijma'an in urida bihi at-takabbur yawwa idan an yi haka ne saboda girman kai wa makaruhatun in kana al'adatu jarar bi zalika irin namu kenan al'ada ta gudana haka walam yarid bihi takabbura amma ba ainihin girman kai ba kishi eh eh ni abin da zake ta mamaki yadda i gano abu ina cikin mu ne to yi sa kaga ai littafi janta na ko in ya rubuta littafi ya fadi ya fi faɗin komai ballantana a ce rubutun shi ne ba ko hawaye ba kallon jama'a ya rubuta وفي المدخل واللي يتهرس ميجينا يتكاد أنصر من هذه البدعة التي أهدثت وهي أن يكون للرجل طعام خاص به وزبدية خاصة به لون منشي كيف أبقى غريشي أنا هذا كيف لا تجينا سنة ما سمعنا man shi daban an soya shi an soya shi an sa masa albasa hmm? ba za a zuba ba kwale ba ya zai ka gane da ka shuru ka ka gane wannan hankali ba ka zo kai ba amma za ka zo wa kuzun khasu bihi ala tara ila hadisi aisha بك حديث امنا عائشه رضي الله عنها قالت كنت اشرب من من الاناء نكن شادغ كوفي فياخذه رسول الله النبي دوكيش فيشرب منه فيضع فاه موضع فيا يسع باكن سكن عندنا نصابك ده ai ga kofi mai hannu dama dole ne ka sa hannun ka sai dai za ka sha da hagu ka inda ta sa bakinta inda ha hmm. gaskiya bai kamata ba wannan galiba ne akwai mata marasa musamman a ƙarshen zamanin da ne ake samun su mai abin da yake magana akwai mata marasa tausayi a ƴaƴa idan aka kawo abu sai sun ƙoshi da su raba yara ma akwai masu ce ba tun da ba su gani ba a cinye kawai inda sun gani ne shi ne za a tsanta wasu amma tun da ba su gani ba a cinye kawai ɗan kaɗan ne to ga bai da wanda aka san mace mai tausayi inda aka ba da labari mai jinƙayi to in ta samu abu tana an ɗan kaɗan ne sai ta haƙura ta bar wa yara in yana da ɗan dama ta kai za ta iya ci to shi ne to amma a ce yara na kallo ga abu an kawo misalin ayaba aka kawo sai ta kusa ƙoshi ta ɓara ta ci ta ɗaibo ta ci ta ɗauki wannan ta ci ko a ce ga dibino an kawo ta ɓara ta ci ko ga mangoro ta zaɓi kyawawa ta sha ta sha ta sha sannan kuma ta kama rabawa bai dace ba wani akwai rashin tarbiyya domin ta koya wa 'ya'yan haka tunda ba a koya musu jin ƙayi ba yanzu ba gani ba idan mutum ya samu ɗan ice mai kyau a gonan shi in ya tsinko sai manzon Allah ce ga mangoro na ya kawo na tsinko na sama ya karɓa ya yi du'a'i sau da kana ya yi du'a'i ya shafa shi ya shafa shi yana ɗan ƙarami a nan wannan shekara kanawa ashirin ku <laughs> ga kalori to anan dai da banga wanda fi shi ƙanƙanta ba babu da in ka sake abdullahi zai ce shi ne kai ne karabi ko a bagaji rora gaji wai ina shi shi wannan nake wa eh ina ke ban gaishe shi ina kai kai wannan kato ne mike tsaye <laughs> tashi tsaye ai na wace a irin wannan nesa ma kuwa na wace a girin wannan ko wace a girin wannan sau da kanan aka duba aka yi du'a'i aka yi du'a'i wa amfanin gona na ƙasan gaba daya sai a ce ba sa zo ungo haka tara ya wuku to babu da da su da na baka maimakon ka tara yawo ka kawo ba sadaka ce ba kyauta bai cin sadaka a ni ba shi zai yawwa kai ga ko kokato to amma wannan ba na garin mu ne wannan dan gasan waje ne amma dai za a baka kai kai kai kato ne a shi hmm? ta ka ko ko akwai wani wa za ta shari'u minhu ko li tagatani ma ummatahu barakatu ba'dihim li ba'dih wannan dokoki ne saboda ga al'umma sashi su samu albarka daga sashi wata kono manfa'atuhum ammatu ba'dahum li ba'di lalla wannan yana daga cikin kaga annabi mafi yawanci yakan ci abinci da jama'a ya kawo abinci mutum kuma yakan kace lallai ba zai tafi wasa ya ci abinci da annabi sai ya ci abinci da annabi ko da yana da abincin sau da dama abubakar zai bar abincin sa gida sai zauna sai ya ci abincin gidan annabi sannan ya tafi wanzur ila qawlihi alaihi salatu wassalam su'urul mu'mini shifa'un ragowar mummuni magani ne ta gana ganin sa kamar menene amma ragowar mummuni ya rage magani ne fa ya harmul miskinu hadhihi baraka kaga a hana wa miskini wannan albarkan tun da kofinsa musamman ba mai taɓa sai shi ai kaga an hana wa mummuni bi sababil bidi a ti allati uhudisat wanzur ila qawlihi alayhi salatu almu'minu ya'kulu bi shahwati iyalihi mummuni kan ci abinci da sha'awan iyalinsa ma'ana irin abin da suke so suna murna da abin wane ne kai ma sai ka je kana murna sau da dama za ka ga abinci ka kasa ce amma wani ya zo zai ci sai ku ci tare fa idza kana lahu ta'amun khasun bihi don abincin sa na daban ne ga fa huwa ya'kulu bi shahwati nafsihi fa kayfa bil alimi to ya malami alladhi huwa imamuhum wa qudwatuhum ya isa